wa واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون kuma idan aka kira waɗannan munafukai zuwa ga Allah da manzansa domin manzon Allah ya yanke musu hukunci cikin abin da suke husuma a kai sai kaga suna kawar da kai daga hukuncinsa saboda munafuncinsu.